إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معك يوم قام أسكالو دا سورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau muna bakwai ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo daidai da a talatin ga watan hudu miladiya 2020 cikin tafsirin na littafin allah madaukakin sarki a har yanzu muna cikin suratul Furkan a inda za mu tashi kan aya ta 35 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عتناه الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا الله مدعوك كنسر كيشي ولقد آتينا موسى الكتاب hakika mun baiwa annabi Musa littafi waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira muka sanya dan uwansa harun ya zama waziri a tare da shi fa kullu zahaba ila alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina muka ce ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata da ayoyinmu fadammarnahum tadmira sai muka dirkake su dirkakewa wa qauma nuhin da mutanen annabi nuh ma'ana mun halakar da su lamma kazzabur rusula yayin da suka karyata manzanni aghraqnahum ubangiji ce muka dilmiyar da su a ruwa waja'alna linna linnasi aya muka sanya su aya ga mutane wa a'tadina na azaban alima kuma mun tanadarwa azzalimai kafirai azaba mai radadi wa'adan da adawa wa samuda da samudawa wa ashabar rassi da mutanen ras wa ƙurunan bai na zalika kasira da kuma karnoni masu yawa a tsakanin haka wa kullan dukkaninsu zarabna lahul amsal kowanne mun buga masa misali wa kullan dukkaninsu tabbarna tadbira man halakar da su halakarwa ubangiji allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana mana bayanin irin makoma ta waɗannan kafirai da suka karyata manzannin da suka zo musu kamar ishara ne da tunatarwa da jan hankali ga waɗannan kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ubangiji ya ba mu labarin irin maganganun da suke faɗa akan alkur'ani akan annabi sallallahu alaihi wasallam to su sani cewa ba su bambanta da kafiran da suka gabata ba kamar yadda Allah ya halakar da na baya su ma zai iya halakar da su Allah ce wa laqad ataina Musa alkitab hakika tabbas hakika mun baiwa annabi Musa littafi yawanci malaman tafsiri anan suna cewa alkitab ana nufin at-taura da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ce mun baiwa annabi Musa littafi waja'alna ma'ahu akahu Haruna wazira muka sanya dan uwansa Harun ya zama waziri a tare da shi wanda Allah madaukakin sarki cikin suratu Taha ya ba mu labarin yadda ya aiko annabi Musa da kuma yadda annabi Musa ya yi addu'a daga cikin addu'ar da ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi da ɗan uwansa Harun kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa waɗannan addu'o'i da annabi Musa yi da waɗannan roƙo da annabi Musa yi ya ƙarfafe shi da ɗan uwan shi Harun suka zama Allah ya aike su zuwa ga Fir'auna da mutanensa cewa su je su yi musu wa'azi su ɗora su akan abin da yake tafarki na gaskiya. Allah ce faƙulna muka ce izhaba ku tafi izhaba ma'ana ku tafi koko biyin harun da musa ku tafi ilal qaumin lazina kazzabu bi ayatina zuwa mutanen da suka karyata da ayoyinmu ku je ku yi musu wa'azi ku karantar da su ku fahimtar da su nahu. ubangiji ce sai muka ki su ma'ana an je an musu wa'azin sun karyata sai aka shafe magana karyatawa din kurin sai aka yi maganar abin da ya biyo baya don haka sai ya zama takadirin magana ɗin sun kurfi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyinmu da aka je kuma suka karyata ba su yi imani ba fadan marnahum ubangiji ce sai muka dirkake su muka halakar da su tadmiran dirkakewa mutanen annabi musa duk wanda ya karanta alkur'ani zai ga abin da aka yi wa fir'auna da mutanensa shine aka halakar da su a cikin ruwa yayin da fir'auna ya biyo annabi musa lokacin da annabi musa ya zo bakin ruwa allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya doki ruwan da sandarsa ya doki ruwan da wannan sanda ruwa ya tsage ya zama hanya annabi musa ya shiga da jama'arsa suka hai lokacin fir'auna ya kakawo kai shi ma ya shigo cikin wannan ruwa sai allah ya umarci ruwa sai ya haɗe sai ya zama ya nutse a ciki ubangiji ya nalmi yadda su kashe su a cikin wannan ruwa to shine anan allah yake cewa fadammarnahum tadmira sai muka halaka su halakawa muka dirkake su dirkakewa wa qauma nuhin ma'ana da mutanen annabi nuh labazin qauma zamu ga an masa nasaba an ce qauma nuhin ba a ce qaumu ba ko qaumi aka ce qauma malaman tafsiri suna cewa ana kaddara fi'ilin da yazo a gaba lafazin aghraqnahum da yazo a gaba shi za a kaddara sai ya zama aghraqna qauma nuhin mun dilmiyar da mutanen annabi no lamma kazzabur rusula yayin da suka karyata manzanni suka ce zuwan agharqnahum a gaba ita ta nuna cewa shine fi'ilin da za a kaddara gabanin wannan wasu malamai kuma suka yi wani takadirin wanda ba wannan ba kamar inda Allah maɗaukin sarki ce wa laqad atayna Musa alkitaba wa allah ma'ahu akahu Haruna wazira فقلنا اذهبا إلى قوم الذين إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا sannan wa dammarna qauma nuhin mun ke mutanen annabi nuh lamma kazzabu rusula yayin da suka karyata manzanni anan zamu ga an ce sun karyata manzanni amma in muka koma cikin alqur'ani zamu ga mutanen annabi nuh shi kada ya ka aika musu inna arsalna nuhan ila qaumihi da haka shi kadai aka aika zuwa ga waɗannan mutane amma sai Allah ce sun ƙaryata manzanni saboda yadda tsarin yake duk wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya to kamar ya ƙaryata dukkan sauran annabawa ne da haka wanda bai yadda da annabi Musa ba to bai yadda da dukkan annabawa ba wanda bai yadda da annabi Isa ba to bai yadda da dukkan annabawa ba da haka wanda ya ƙaryata annabi no to ya ƙaryata dukkan annaba shi yasa Allah ce lamma kazzabur rusula yayin da suka ƙaryata manzanni wanda kuma wannan shine tsarin har yau duk musulmin da bai imani da annabi Musa ba ko annabi Isa ko annabi Ibrahim ko annabi Shu'aib ko wanda daga cikin annabawan da Allah ya aiko yace bai imani da shi ba to wannan imanin nashi ba cikakke bane Allah yace ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi Allah ce ba ma rarrabawa ba ma rabawa tsakanin wanda daga cikin manzanni da haka a nan aka ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni saboda mai sun karyata annabi Nuhu wanda ya zauna cikin yana musu wa'azi shekara dubu ɗaya ba hamsin yana kiran su zuwa ga bautawa Allah yana tsoratar da su azabar ubangiji yana musu wa'azi dare da rana kamar yadda Allah ya gaya mana cikin suratu Nuh inda Allah madaukakin sarki yake hakaito mana irin abin da annabi Nuhu ya yi ƙala rabbi inni da autu ƙaumi lailan wa nahara falam ya zirhum du'a'i illa firara wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ma'ana yayi wa'azi da rana yayi da daddare yayi a fili yayi a ɓoye. ya gaya musu kalmomi masu daɗi amma duk da haka ba su imani ba don haka Allah ce a gharaqnahum muka jalmiyar da su su ma mutanen annabi no jalmiyar da su aka cikin ruwan tufana Allah ce min ma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda zanuban su aka jalmiyar da su cikin ruwa wanda ruwa ne na tufana a can cikin suratu hud da suratu yunus Allah madaukakin sarki ya ba mu labari Allah ya ba mu labarin annabi Musa cikin suratul a'raf da sauran surori na alqur'ani to don haka ubangiji ya nutsar da su cikin wannan ruwa idan babu waɗanda suka rage a bayan ƙasa sai mutanen da annabi nuhu ya ɗauka a cikin wannan jirgi da allah ya umarce shi yi kisa allah ce waje allahu linnasi aya muka sanya suka zama aya ga mutane waɗanda za su zo baya inda allah yake cewa inna lamma tsagal ma'u na fil jariya yayin da ruwa ya mamaye ko ina muka ɗauki ku cikin jirgin ruwa mai gudana linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iya dan mu sanya ta tunatarwa kuma kunne mai kiyayewa su kiyaye dan haka ku dinga tuna wannan ni'ima ta yadda Allah ya tsiratar da ku kuma ma'ana ya halakar da waɗancan shine Allah ya ce waja'alna waja'alnahum lin-nasi aya sai Allah ce wa atadina lizalimina mun tanadar wa azzalimai anan ana magana waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyi amma sai aka lafazin azzalimina me ku a cewa atadna lil kafirina saboda kamar yadda muke ta maimaitawa babu babban zalunci fiye da kin imani da Allah fiye da karyata ayoyin Allah to ubangiji ce mun tanadar wa zalimina aka fito da sifa ta zaluncin dan a nuna waɗannan mutane azzalimai ne ubangiji ce mun tanadar musu azaban alima azaba mai radadi ma'ana a lahira wannan din yadda su da aka yi azaba ce ta duniya akwai kuma azaba ta lahira wadda take mai radadi sai Allah ce wa adan wa samuda hakanan adawa da samudawa su ma an aika musu manzanni sun karyata kuma Allah ya halakar da su wa ashabar rassi da mutanen arras wannan ashabar ras akwai maganganu da yawa a gurin malaman tafsiri su wa ake nufi da ashabar ras Kamar akwai wanda suke cewa alƙarya ce daga cikin alƙaryun samudawa wasu suka ce a su ne mutanen wannan mutumin da ya zo a cikin suratu yasin da Allah ya ba da labarin shi wanda wasu malamin tafsiri suke kiran shi a habibun najjar lokacin da ya zo yana mutanensa jan hankali su bi manzanni wasu kuma suka ce a wata alkarya ce a wani guri daga cikin alkarwin yamama wasu suka ce sabon ras mutanen wajen wata rijiya ne ko wata rijiya ita ce a ras wannan rijiya din a cikinta lokacin da annabi annabin su yana musu wa'azi yana karantar da su suka karyata shi har ta kai sun ɗauke sun je ba cikin wannan rijiya din daga baya wani mutum baki yake kai masa abinci yana kai mai har yau da gobe wata rana ya je bai dawo ba bacci ya ɗauke shi sai Allah ya sanya mai bacci tsawon shekara da shekaru wani kuma ya je fitar da annabin sai daga baya ya taso ya zo ya tambaya aka ce ga abin da ya faru to wannan kisa ce dai da ba ta da inganci da haka wasu kace su ne asabar rassi amma anan abinda ibn jarir ya tafi kai ashabar rasi din nan sune ashabul ukhdud waɗannan mutane da suka haƙa rami suka dinga jefa mumine a ciki wanda Allah ya bada labarin cikin suratul buruj utila ashabul ukhdud annari zatul wuqud suka ce sune ashabar ras almuhim wasu al'ummu ne da su ma suka karyata da waɗannan manzanni din to Allah maɗaukacin sarki yace su ma mun halakar da su wa qurunan da wasu karnoni bai na zalika tsakanin wannan kasiran masu yawa duk su ma ubangiji Allah madaukakin sarki ya halakar da su anan an ce alqurun karnoni masu yawa su ma abinda ake nufi waɗannan mutane da aka ambata adawa da samuda da asabar rasi ubangiji ya halakar da su da karnoni masu yawa karnoni din aka ce su ne wanda suka bi bayan mutanen annabi no da bayan adawa da samudawa gabanin zuwan asabar rasi in muka duba cikin wata aya ubangiji Allah madaukakin sarki ya dada fito mana da lamarin alam ya'tikum masnaba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa samuda wal ladzina min ba'dihim Allah ya ce labari bai zo muku ba na mutanen da suka gabata wanda suke gabaninku mutanen annabi nuhi da adawa da samudawa wallazina min ba'dihim da wanda suka zo bayan su sai Allah ce la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannansu sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka rufe hannayensu a bakunan suna mamaki wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkin mimma na ilayhi murib suka ce mu shakka muke ba za mu imani ba mun kafirce anan zamu ga ubangiji ya faɗi waɗannan karnoni sun zo ne ma'ana min Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum sai Allah ya ce qaumi nuhin wa adin wa da sai ce wallazina min ba'dihim ne ƙurunan kasiran da aka ambata a nan karnoni ne suka zo daga baya masu yawa sannan ashabur rasu suka zo to duk waɗannan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su saboda mai saboda karyata abinda manzanni suka zo da shi duk wannan ana ambato ne don waɗannan kafirai da alkur'ani yake sauka gare su da duk wanda za su zo baya su gane cewa babu wanda zai gagare Allah maɗaukacin sarki Allah ya gabanin su Allah ya halakar da wasu da yawa da suka saba wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki anan ce wa kullan da lahu al-amsal dukkanin su mun buga musu misalai ma'ana mun buga musu misalai na yadda gaskiya take mun bayyana musu gaskiya ta hanyar buga misali domin ta hanyar buga misali ake gane abu abin da yake al-ma'qul abinda a kwakwalwa za a iya sauwara shi an buga ma misali da abinda kake gani sai ka gane to Allah ya ce duk waɗannan al'ummu ba wanda ba mu baiwa hujja ba ba wanda ba buga wa misalai ba domin sunnar Allah madaukakin sarki baya kama mutum da laifi sai bayan sako ya zo masa wa ma kana Allah li yujilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين Allah هكا wa الله da وكلا na له amsal Dukkanansu mun buga musu misalai ba wanda Allah maɗaukakin sarki bai buga musu misalai ba na ce na fito mai da hakikanin gaskiya da yadda lamarin yake kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Ibrahim yake cewa wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal to anan ma Allah ce dukkanin su buga musu misalai wannan al'umman ma Allah madaukakin sarki ya buga mata misalai a wurare da dama a cikin alkur'ani in ka karanta alkur'ani za ga wurare da dama ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya buga wannan al'umma misali shi sa Allah yake cewa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani la'allahum yatazakkarun wani gurin Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa alimun ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la to irin wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani da haka dukkan waɗannan al'ummu babu waɗanda Allah bai buga misali yayi musu yayi musu bayanin gaskiya da take ba amma suka ba da baya shi sa Allah ce wa kullan tabbarna tatbira dukkanin su mun halakar da su halakarwa at-tatbir shine halakarwa ma'ana mun halakar da su halakarwa ta gaba daya saboda ba su imani ba saboda ba su gasgata abin da manzanni suka zo da shi ba waɗannan ayoyi da muka karanta suna gwada mana babu wani wanda zai gagare Allah maɗaukakin sarki kuma in ka ga mutum yana abu Allah ya kyale shi to ta lala ubangiji yake masa in lokacin kamu ya Allah zai kama shi kamar yadda ya faru ga waɗannan mutane ƙarni daban-daban duka ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya kyale shi sa a cikin suratu a alkamar da Allah ya jiro irin abubuwan da ya faru ga adawa da samudawa da mutanen annabi lot da Allah ya zo kan mutanen annabi annabi Musa wala qad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizin muqtadir sai Allah ya ce akuffarukum khairun min ulaikum ku kafiranku sun fi waɗancan ne khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur ko ku an rubuta muku a cikin littafi cewa ku ba za a halaka ku ba am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko suna cewa ai mu za mu ci galaba mu ne muke da rinjaye Allah ce sai sayuhzamu jamu wa yuwalluna ad-dubur za a karya taron su kuma za su bada baya bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar dan haka babu wani wanda zai gagare Allah madaukakin sarki shi yasa anan Allah madaukakin sarki jiro waɗannan ya faɗa mana duk irin abin da ya same su sai Allah ce wala qad ataw ولقد عتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوت أفلم يكونوا يرونا بل كانوا لا يرجون نشورا نعم في أبنجي الله مدوكة سركية ساكتة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء حقيقة سنزو سنغني سنبي sun je wa alƙarya allati umtirat wadda aka yi mata ruwa matsarar sau'i ruwa mummunan ruwa afalam yakunu yarawnaha yanzu musu kasance suna ganin ta ba bal kanu la yarjuna nushura kai lamarin ba haka bane kurun ba sa tsoron tashi ko ba sa ma'ana fatan gamuwa da Allah madaukakin sarki da tashi zuwa alkiyama anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana tare da dukkan karfafawa walaƙadi wasu ma suka ce wawun ɗin wawul ƙasar ce ma'ana kamar ubangiji yana rantsuwa tabbas haƙiƙa atau sun zo alal ƙaryatin lati umtirat akan alƙaryar da aka yi mata ruwan sama ma'ana waɗannan kafare da suka karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun zo sun bi sun gani sun wuce ta wajen alƙaryar da aka yi mata mummunan ruwa ita ce alƙaryar da Allah ya mata ruwa na taɓo wanda yake na wuta ita ce wasu malamai suna cewa ta saddum karya mutanen annabi lot wannan alƙarya Allah ya mata ruwa faja'alna aliyaha safilaha Allah ya daga alƙaryar aka mai da sama ya zama ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na duwar watsu duwar watsu na tabo na wuta sijil din nan tabo ne kamar yadda Allah ya ce inna kamar yadda Allah ya ce linursila alaihim hijaratan min tin to shine sijil tabo ne na wuta wanda aka dora musu an wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzarin muka yi musu ruwa ruwa Allah ya ce wannan ruwan da na wanda ake wa gargadi yayi muni to shine Allah yake cewa sun wuce ta wajen wannan alƙarya din mutanen wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama suna wuce ta wannan garuruwa din wannan alƙarya ta mutanen annabi no shine Allah ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wuce da safe wa billayl kuna wuce da daddare afala taqilun ba za ku hankalta ba kuna wucewa kuna ganin alƙarya babu kowa a ciki Allah ya halakar da su gaba ɗaya saboda ƙaryata annabawansu saboda kafircin su, saboda abin da suke yi na saba wa Allah wannan ba zai zama muku wa'azi ba gashi kuna wucewa abalam ya yarawnaha shi yasa Allah ce yanzu ba sa ganin wannan alƙaryar bal kanu la yarjuna nushura to amma me yasa ba sa wa'azantuwa sun kasance ne ba sa tsoron tashi yarjuna wasu masara da la yakhafun bal kanu la yarjuna nushura ai la yakhafuna nushuran wasu ka fassara da cewa la yarjuna sawaban ba sa kwaɗayin wani lada a gurin Allah don haka suna tunanin babu wani tashi da za'a yi dan haka suna wucewa amma ba sa ɗaukan ma'ana wa'azi shine Allah madaukakin sarki anan yake musu inkari inkari kuma na cewa ta ya za a yi su wuce suna gani amma ba tare da sun wa'azantu ba to shi anan Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana waɗannan mutane sun ga abin da ya faru ga waɗannan alkaryu suna wucewa kamar yadda ya faɗa wasu wurare da dama wa amtarna alaihim hijaratan min sijil inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa innaha halabi bisabilin muqim suna kan hanyar da suke bi su wuce suna gani in za su je sham balkano la yarjuna nishura amma saboda ba sa tunanin lahira da koma zuwa ga Allah shi ya sa ba sa wa azantuwa sai Allah ya ce mai وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da hakaito mana irin abin da suke na kafirci wa idza ra'auka idan suka ganka ya rasulullah in yattakhizunaka illa huzwa ba sa daukan ka a komai face sai izgili suna a hadha allazi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko shi a matsayin manzo suna yin izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma izgilin ma irin izgili na wulakanci ma'ana kamar in ka lura irin yadda suke sifata manzo Allah da ismu ishara a haza yanzu wannan ma'ana kamar wani wulakantacce ne haka suke so baza zashi a hazal ba ba'atha sallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izgili suna gaya mai munanan maganganu in ka da la yujilluna an alihatina ai ya ma kufe ya hana mu bauta ababan bautan mu ya hana mu bauta gumakanmu, kanmu laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri ba ya ma kufe raba mu da abubuwan da muke bauta ba dan mun hakuri ba wa ya alamuna hina yarawna azab, Allah ya ce da sannu za su gani za su sani hina ya raunar azab yayin da za su ga azaba man adallu sabila waye ya fi bacewa ta farki mana ubangiji anan yana gaya mana irin yadda suke faɗa cewa ba dan ma sun jure ba ai da ma manzo Allah ya batar da su wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa sai a hadha allazi yadhkuru alihatakum bisu a hadha allazi yadhkuru alihatakum ce wannan ne yake aibatan yake aibata allolinku wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun ba su yadda da ambatan Allah ba dan haka suke wa wajunan su wasiki suka ce wan talaqal mala'u minhum manya manya daga cikin suka tafi suka yi wa juna wasici cewa animshu wasbiru ala ahliyatikum ku je ku yi hakuri ku rike allolinku to dan haka anan ma abinda suke bada cewa ba dan sun yi hakuri kan biyayya ga waɗannan alloli ba wai da manzon Allah ya batar da su gabanin bauta musu to wannan hakuri ne wanda ya zama ba irin shari'a take so ba haƙurin da shari'a take so shine hakuri wajen bin Allah maɗaukakin sarki da hakuri wajen barin saba wa Allah maɗaukakin sarki da hakuri kan abin da Allah ya ƙaddara wanda mutum ba zai mai daɗi ba amma ya hakuri ya mai da lamari zuwa ga Allah amma hakuri wajen bauta wa gumaka wajen wani abin da yake na saban Allah to wannan hakuri ne wanda ba abin yabo ba ne wanda su anan suna ganin hakuri ma suka yi ba na haka ma da manzon Allah ya batar da su da haka suke wa junansu wasici da cewa su yi haƙuri sai Allah ce wa saufa ya alamuna da sannu za su sani hina ya rauna al'azab lanar da za su ga azaba man azallu sabila waye ya fi ɓacewa hanya ba za su gane ɓatattu ba ne ba za su gane cewa su ne suke cikin halaka ba sai ranar da za su ga azaba ranar ma'ana tashin alkiyama lokacin da za su barranta daga juna iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ranar da duk wani wanda ya bauta wani Allah maɗaukakin sarki wannan wanda aka bautawa zai barranta daga abinda ma'ana daga wanda ya bauta masa idan mun kalli waɗannan ayoyi guda biyu za mu fahimci cewa yin izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama kafirci ne dan aiki ne na kafirai su ne suke wa manzan Allah izgili da haka duk wanda zai wa manzan Allah izgili ko wa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama izgili a ce ka za manzan Allah ya ce a yi yi wa abin izgili to wannan hanya ce ta kafirci mutum zai iya barin addini a ciki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan cikin suratu tauba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum da haka aiki ne na kafirai wanda abin takeici akwai jama'a da yawa a yau da za ga suna izgili ga abin da ya shafi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to in kai izgili ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to daidai yake da wanda yawa manzo Allah izgili domin aka ce ma manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya kaza to ka bi a hankali domin akwai hadari mai girma a ciki aiki ne na kafirai irin wannan sannan wannan yana nuna mana yadda masu aikin wanda suke kan gurbatacciyar tafarki suke junansu su suna ganin su hakuri ma suke in ka da la yudilluna an hatina laula an sabarna alaiha ya kusa ya batar da mu ba dan mun yi hakuri ba da haka to irin wannan kuma hakuri ne wanda shari'a ba ta so sannan kuma yana nuna mana duk wanda ya kauce tafarki to akwai ranar da zai zama rana ce ta kin dillanci kamar yadda bahaushe yake faɗa ran da haja mai gari ta ɓace shine Allah ce wa sofa ya alamu na hina ya raunar azab ranar da za su ga azaba za su gane man azallu sabila wa ya fi ɓacewa cikin tafarki babu wanda yake ɓatacce irin wanda ya saba wa abin da Allah ya ko annabawa da shi ko ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi نكتفي بهذا القدر وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت a wa atubu ilayk